murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kamitoci 25,31 da kuma 41. A birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a can jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa rediyo Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. Duk ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyarmu a can Binta Ibrahim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. masu sauraro barkanmu da sake sada da ku a cikin ajin namu na yau da gobe. A yau za mu tattauna batun da ya shafi auratayya ne. A bangaren mazan muna da Babangida Abdullahi da kuma Abubakar Umar. Sai kuma a matan muna da Hawa'u Yakub da kuma Aisha Marafa. bari fara daga wurin mazan tunda an ce ku kuke kwabata wannan kuma kwashi da hannunku ta yaya aka zo wannan gaban inda maza suke irin wannan kauce-kaucen ba sa sanar da matar da ya kamata ta zama abokiyar shawarar su amanar su da sauransu amma in za su kara wata matar sai a kama kauce-kauce ko dai a yi ba sananta ko kuma a bari sai dab da za a aikata kafin a sanar da ita hmm. menene dalilanku da farko dai zan dan miki gyara hajiya ba kisha bane abokiyar zama za mata idan kika ce kisha kamar wani abu ne na yaki ko wani abu ne na fada abokiyar zama za a yi mata kuma ina ganin duk wacce za a kawo mata abokiyar zama tamkar an rage mata wasu dawaina ne na gida mm. kuma aka ce ka boye samu ka boye nema ka bayyana samu kaga masoyanka wadai da gaske saboda ai yanzu lokacin da yake neman da zaran ya gaya mata inda ce faransa dubu ɗaya za ta mai da shi dubu goma saboda kar ma ya samu damar ma da zai kama ta kanwa da za ta dinga rage mata ayyuka na cikin gida so kuma idan kin duba ko yan kwanakin nan ma malamai sun tabbatawa cewa ba dole bane da za ka kara aure sai ka zo ka gaya matarka eh yana da kyau ran da za ka kara din ka gaya mata ko kuma so ana duk da za a daura auren in ka ga dama ma ka yi bambami ni zare na wayo a ce za a yi auren dole Ka za ka dan dai a samu zaman lafiya eh ta fahimci cewa dai ba wai kawai za a zo abin nan ne kai tsaye irin za a ci mata fuska da sauransu mm, alhali kuma ta bayan wannan a to ai wani lokaci ko matan ne yanayin zamani ya zo ba ku da fahimta idan kin duba iyayen mu za ki kin gidaje ki ga mata biyu uku hudu kuma idan kika duba zaki suna zaman lafiya amma yanzu da kashi za kawo mata kanwa za ta rage mata dauniya sai ta hau bambami ta hau masifa da sauransu to yana da kyau maza mu dinka boyewa idan kana nema zan baki misali ɗaya biyu akwai abokan da suka kara aure lafiya kalau ran da za a kawo amarin ranar suka sanar da matar sai ta kukanta da karshe dai suka dan bata wani abu dai ta ja baki ta shiru kafin yan siki kuma kin san akwai kawaye mm. sai ta banko ta kaza kaza kaza kaza dai mm. abokina kuma da yake shi sa sai a hankali don da ya yasa ya samu budurwa zai kara aure je ga mata har bai kara aure ba yanzu shekaransa goma da yin aure muna tani sai mun tura shi an je an yi dawafi mm. sannan a samu a samu mata kawai wato saboda ya bayyana mata kafin saboda ya bayyana mata kafin lokacin ya zo kuma mun gaya masa kusuri shi yana tunanin taɓa ni laushi irin mijin kanta sai dinnan ran da ya fara ganin zai mata kanwa sai ke wance kaza kaza kaza na samu wata wallahi Allah cikin ikonsa muna tsara nan ba da jimawa ba zan miki kanwa billahi la ilaha illa abu kaman wasa wajen shekara hudu abun ya kagara to yanzu mun yanke hukunci dai za mu je a yi dawafi a roƙi Allah Allah ya ba shi iko ya samu ya mata kan wannan wato har da roƙon Allah cikin al'amari wannan abin ku ya lamar da aka shekara goma baka samu ka mata kan ba ai sai an jagi dawafi ai to malam abokai ban san ko kana da naka ra'ayin daban da nashi ba me ya dalilan da yake sa maza suke wannan kauce kaucen ba sa faɗa musamman a wannan zamanin nan dai da kukan yi abin arziki mm. to ai barin faro miki daga farko shi auren Allah ne ya ba mu dama ya ce mu auri mata biyu uku hudu ya ce in ka san ba za ka adalci ba gazawa ne fa zama da mata ɗaya. Duk da ka gan shi da mata ɗaya ai kasashe ne a cikin masu mata ne mata ɗaya. saboda haka Allah ne baka daman cewa ka auri mata ba kun san maza bane a ai Allah in ba za ka iya bane aka ce ka auri mm. mata daya mm. ko ka zauna da yanga ko abu to mun je dai ai ba cewa aka kai auren ba me yasa mm. ba ku faɗa musu idan za ku ƙara eh, dole ne saboda in ji kalli kamar da baban gida faɗa iyayen mu na da in aka ce za a ƙara mata abokiyar zama ba ta ɗaukan ta matsayin kishiyarta aikin daɓe lokacin da ake da banɗaki ɗaki ba a siminti za a ɗebo makuba da marmara da ita wannan matar taka ake da ban ɗakin abokiyar zaman ta. Wata gida. gida. Tana tana murna wata. Idan aka ce an yi auren zaki ji amaryan ta ce mata yaya ita kuma ta ɗauke ta a matsayin kanwarta. Ana zaman lafiya tukunya ɗaya tuwo za ki ga uwar gida ce tuwo kwana biyu amarya za ta yi ƴaƴan uwar gidan za ki ga sun koma ɗakin amaryan suke kwana. Mm. Ta cin abincin su ma. hatta da kwana abincin su kwano ɗaya suke cin abinci ba wani matsala tsakanin su kwana ɗan samu sai ɗan kishi da yadda bai kai ya kawo ba haka kila ko a ce ya dan manta da mayafin shi a wancan ɗakin ba a kai wancan. to ba a lokacin mazan suna faɗawa matan cewa za su kara eh, musu me yasa yanzu ba kwa yi. yawa abin da ya sa ba a yanzu yanzu dole ne ka ɓoye neman auren wato tsaro ne ba dan tsoro ba ai dole wannan zamani da aka shigo da mata ke wucewa da maza ina suka kai su ki ji an ce ta yanka ki ji an ce ta soke ki ji an ce ta farke namiji to mm. dole kuma da akan maganan kishiya dole akan maganan kishiya fina-finan da matan yau ke kallo ake nuna masa a kafafen sadarwa da sunan fim cewa ana yi ga yadda ta yi ta yanke mijin mm. kuta dole ne ka ɓoye wannan saboda na suke ɗaukar mm. darasi ba irin matan manda ba ne inda matan manda ne ba za su yi wannan mutu amma wannan fina-finai da aka nuna musu suka gani yadda ake kisan miji dole ne ka ɓoye neman aurenka na akwai abokina da ya tashi zai aure wallahi ina gaya miki in ya dawo inda ya san da pork cokali ne duk wani ne maka ya dawo cikin dare wallahi ce sai ya kwashe su gaba daya kasan fulan shi yake sa kwanta saboda ya saboda ya bayyana mata ina gaya miki ya san mar sai ya je kitchen duka ya zaga inda ya san da ya kwashe abu saboda kawai ba ta magana kama mai cikin dare kwarai da gaskiya ce aikata ne to ni dai duk wannan maganganun da suka faɗa ga matan domin su ce hakan ne ko kuma akasin hakan kuna dai jin abin da suka faɗa ni ko sai nake ganin anya ba dan saboda suna son su kakkauce dan zannan faɗan kishin nan da ake muku wato kuma a muku naku akwatin ne suke son su kauce ba ashe dai kin gano anti binta dan abubuwan nan ne dai da ake ba mata yanzu kin ga dai munafincin nasu ya fara bayyana dan abin nan ne da suke mawaka a dan kawo ma faɗa kishiyan nan ko kuma dai tsoron dai nasa a yanda ka sani mace dai ita ce abokiyar shawarar ka ita ce sirrin ka ita ce komi duk namijin da ya san matar shi wallahi ba abin da zai iya ɓoye mata ta wuce wannan in ma auren zai kara akwai mata da yawa da naga su suke maraka mazan wurin amarya ko ma su samu mijin kishiya ya yi masu. Wato idan yana son kari tana iya taimakawa. Za ta iya taimakawa. Wurin hidima ma za ta iya taimakawa. To kin gani ɓoye-ɓoyen nan duk ba wani abu bane in suna gudun cewar ai za a yi musu wani abu za a yi suka nan za a yi sara nan ba ta ɓaci ba kana yi wa sai a yi. Ok wato ko ma matar ta shigo ana iya in dai ne halin ne ko? Kwarai za ta iya za ta aikata abin da ya ba hujja ne wannan. malama hawa kin dai ji irin da tattauna da abokan tattaunawa suka yi akan wannan maudu'i na cewa me yasa maza suke karin aure a lullube to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah to na ji hujjojinsu da suka bada amma ni abinda nake gani a wannan al'amari shine kamar yadda 'yar uwa malama aisha ta faɗa cewa ba shine hujja na cewa wai don an ƙara miki kishiya biki sani ba zai sa a zauna lafiya ba shi ba ne hujja hmm. abin da yake kawo zaman lafiya idan za a ƙara ma mata kishiya matuƙar tun usuli ka bi ƙa'ida ka auro ɗiya mai tarbiyya mm. ta addini kamar yadda kake kan tarbiyya ta addini na islama mm. to akwai kyakkyawan zato a tsakani ba a zaton wai ƙara mata kishiya zai kawo irin wannan kawai abin da ake bukata daga miji ya zama adali ya zama mai kyautatawa ya zama mai sauke haƙoƙin iyalansa to komai zai zo masa da sauƙi sannan kuma maza da suke ƙin bayyana ma mata cewa za su ƙara aure ni wannan ba ina ja da su bane domin sunna ne ma ya zo a sunna ka ɓoye cewa za ka yi aure matarka ba ta sani ba sai lokacin aure. Domin sosai kuwa domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai sun gaya mana cewa bai taɓa gaya mana na Aisha ba idan zai kara mata aure hmm. bai gaya mata cewa wato ba sai ya zo da ita ya ce ga wancan zan aure eh, ko kuma ina neman ta ba ma yawa ba sai ya hmm. gaya mata a'a na na Aisha zan kara aure ko ina neman aure ko a'a amma wannan idan muka lura da shi da yake shugaba ne mai hikima mai adalci na kwarai Eh, me zan kira shi ya wuce duk inda ake tunani a martaba idan ko a kwakwalenmu muka ɗaura a mizani wato soyayyar da yake ma matarsa baya son ya gaya mata abin da zai ɗaga mata hankali ba wai ya dora shi akan wani mizani ba ne na cewar wai bai yadda da matar shi ba ba adala ba ce ba za ta bi Allah ba ko za ta karya dokar Allah ko za ta yi zalunci hmm. a'a ya san soyayyar da duk abin da kake so kana kishinsa. Kwarai da gaske. Domin kishin nan shi ne kayan aikin mata so da yawa da suke ganin kamar suna ba mazan su kariya su zama nasu. Hmm. Saboda kishi sai ki dage ki ta kyautata mai kada ki je ki kuskuren da zai kawo mai tunanin wannan ta kasa hmm. bari in nemo wacce za ta wannan. Hmm. To amma kuma a yanayin tsarin halittar yadda Allah ya yi. Ya riga ya san namiji ba na mace ɗaya ba ne. Duk kyautatawar. Duk kyautatawar ta. amma a tsarin kishinmu in so samu tana son mijinta ne ita kai amma tsakani da Allah namiji ba na mace ɗaya bane kin gane ko sai dai wanda Allah bai nufa da yi da kuma kamar yadda malam kamar yadda malam ya faɗa ba gwarzan maza ba a'a ba ni ni maza ne wanda ya zauna da mace ɗaya. to a'a na tare da shi a nan wurin to amma kan haka Allah ya faɗa shi ya sa saboda ya san namiji ba mijin mace ɗaya ba ce aka ce ya fara da biyu biyu hmm. ko uku uku ko huɗu aka ce wa in kiftun Allah ta adilu fawahidatan hmm. idan yana jin tsoron ba zai yi adalci ba to saboda sanin menene adalci saboda sanin ne muhimmancin eh. adalci sai aka ce ɗaya. Mm. To amma fa da annabi sallallahu alaihi bai ɓoye mana na Aisha zai ƙara aure ba. Yana zamana akwai biyun baya da kyautatawa. Ita dai kawai kai ta kyautata mata. kai ta sauke haƙoƙinta tana ganin kanta first lady daga ita ba wata mm. ke kila ma da za a cire ta a waje yadda mijin yake kyautata mata a ce mijinki zai ƙara aure za ta ce wannan ƙarya ne mm. an kyautata miki kuma abin da ya kawo aka ɓoye mata duk wato abin da za a gaya maka za a maka abu kaza. mai ciwo da tashin hankali na ban tsoro ya fi ɗaga ma hankalin cewa za a yi akan an riga an yi. Wato kenan kina nufin faɗawa matan wa yakan sa su su shiga wani yanayi. Yana kawo matsaloli. To inda za a rufa alaki shawarar waɗanda aka ma kar su ji zafin abin. Kar su damu. In dai mazan su suna da adalci kar su damu. Ai kowa ya san mijin shi. kada kishi da son zuciya ya sa ki rufe ido ki kau da kai daga adalcin mijinki da kyautatawar da yake miki kullum saboda zai ƙara aure bai faɗa miki ba. To bari mu dawo bangaren maza inda ta magana akan adalci wanda ɗaya daga cikin abun adalci shine yadda da matar da kake zaune da ita ɗin da kuma iya gaya mata waɗansu daga cikin sirrikanka saboda zamantakewar. To amma a wayansu lokutan ana dubi da yadda ake yin irin wannan auren zai iya yiwuwa saboda bai sauke nauyin da ke kansa ba yana kuma tunanin in ya gaya mata za ta fara lissafin baka yi min kaza baka yi yaran ka kaza ba su kaza ba in muna kaza baka canza mana ba ka bar wakila a ɗaki ɗaya yanzu ka je za ka kama flat house ka saka amarya a ciki ni da ya'ya muna nan zaune a cikin ɗaki ɗaya ko kuma ciki da falo wani daga cin abubuwan da ake korafi shi ne. gudun dama kar kai adalcin sosai yasa kuke mamayan matan kar ku yi musu haka ko kuma dama ba ita bata koshi ba akan ce wai gida bai koshi ba za a kai wa dawa me za ku ce akai ai shi hajiya babin adalci ba dole sai in zaka kara aure bane zaka yi adalci iyalinka shi ka sani cewa kai kanka Allah zai tambaye ka ya ka gudanar da rayuwar kai kanka ma tuna kafin a zo ga barin iyalanka idan baka kyauta matarka ba kuna daga ita sai kai so in baka da halin kara aure ma ai haramun ne a musulunci da dukkanin addinai da muke da su a ce za ka ƙara aure. Mm. Idan mutum ya ga yana da halin da zai ƙara aure yana da kyau ya ɓoye kamar yadda ta hajjiya malama ta yi bayani duba da wasu matsaloli da za su yi bayyana akwai wani ɗan uwa da sani sanda ya shekara biyu yana so ya ƙara aure bai samu ya yi wa ministan cikin gida kanwa ba dalili shine da yawan da ya gaya mata kwanciya ta gidan asibiti kin ga magana hajjiya ta fito mm. da ran da aka ɗaura ne zo ke ta bambami an daura min aure wa mutu ya da gina ba ta je asibitin ba suna zaman lafiyar kishi yawa tana zafin kiki mm. yana son tana son kuma yana da rufin asirinsa amma yana da sha'awar ya kama ta kanwa da yi yunkuri kawai sai ta baje jini ya hau kaza ka san da aka yi ta fama tsawon shekara biyu to Allah da ikon sa ne da karshe fa fahimci wannan rashin lafiyar idan ya bi ta hukan wannan ba ta zo ya shafa fuskan su toka mm. tana ba lafiya yana Allah ba ki lafiya aka ji aka eh. shafa fatiya yanzu ta wuri abin ya fitarinta eh, an riga da an yi ta haƙura ta watsar da makaman to yanayin mata yanayin da ka fahimce su yanayin za ka musu akwai matan da wallahi yau ka gaba da za ka kara za ka zo ga mata kuma za ta taya ka wajen hada kayan lefe mm. akwai sista ta Allah ya mata rasuwa ita ce ta ce mijinta hada kayan lefe da zai kawo mata abokiyar zama mm. ita ta yi komi bata damu da abin cewa wani abu ne kishi da zai eh akwai kishin amma ta san cewa Allah ne ba mu dama to me yasa za ku kwana mu hakkin da Allah ya ba mu. ba wannan ake magana ba yanzu ana maganan yanda ba kwa gaya wa matan ku za su yi eh, misali yanayin iyalinka yanayin fahimtanta akwai batan da yau kace za ka kara auren ta tsala ma ihu gaba dan uwa za ta sai ai zamanin wani abu ne fa alhali kawai saboda kace za ka mata kanwa mana abakar ka da duk irin tattauna da aka yi mm. shi maganan ƙarin auren nan da muke ta magana da kuke yi ba tare da sanin su ba mm. kun ce dalilin ku shine matan kuna tsoron irin matakan da suke dauka mm. da kuke ganin idan dai hadda za ku mamaye su din a daura auren dole ta hakura ta gyale amma ko abubuwan da ke biyowa baya saboda rashin sanin haƙƙin abokin zama bane yasa kuke yin wannan abubuwa saboda dai ne fannin na faɗin kishi an ke faɗin kishi a zan faɗin kishi ba wa akwatin nan ake mata yanzu kwarai da gaske akwai mutum zai hada akwati wallahi akwai wanda ya shura ina ga miki yayi ma amaryan akwati uku uwar gidan mata akwati biyu kin gani ya kyautata mata iya kyautatawa amma ita ba wannan ba akwai mai ɗiban kayan ta watsi da su ta ce kayan banzan ka ta watsi da kayan akwai ta kona ita ba abin da ya dame ta ba kenan ita kakkai wannan auren ne kawai kuma matsalolin matan yanzu matan da wallahi biye yanzu wallahi ba irin ne yanzu bane To bari mu ji daga Aisha inda a zaɓi ne za a ba mata. Mm. Shin za ki so a ce an faɗa miki mijinki in yace ya fara sha'anin neman aure yana da sha'awa ya ƙaro wata ya sanar da ke ko kuwa ya baki a dindindin ke ya fi miki. Wallahi a sanar ɗin ya fi. Ni akwai wadda na sani. Kin ga daga rashin faɗan nan Shi ne ta fara ciwo ciwo ciwo shekara da shekaru har ya kai ta ajali kwaninta ne ga mu gane ba bayan da kawai mata auren kwatsam ita bata ma san da auren ba kwata kwata tana ta hidindimin ta kuma a lokacin ma ka bayyana wani gari ita tana Kaduna so aiki yake zuwa sai irin weekend sai ya dawo kawai sai ya zo ya ce irin bai da kuɗi ta ɗan ranta mai to ita tana business ta ɗauki kuɗinta ta bada ashe sadaki za a je a biya da kuɗinta aka je aka yo mata kishiya mm, mm. sannan ba ta ma san me ake yi ba ana ta hidindumu ana ta ta kawai da yamma zuwa sai abokin shi ya zo yake sanar dan Allah ko akwai katuttuka a wurin ki za a akwai wasu mu da basu samu ba katin me auren shi ta ce wani irin kati mu gani tana ansa sai ta ga me gidanta zai aure irin saura irin kwana biyu haka hankalinta ya mugun tashi kin ga ko irin wannan Wato sai zuciyar ta ya buga. Wallah sai zuciyar ta ya buga. Daga nan ne ta fara ciyuka kala kala kala kala yau gobe wannan goya gobe wannan kai har da ya gaita ga ajalinta. To kin ga irin wannan kamar shock kenan ma ta mm, samu. Saboda ba taba zaton zai yi mata irin hakan ba. To bayyana wanki a naki yana taimaka ma wa'yansu matan. Ya ma fi saboda za ta yi hargaginta ta gama haukanta ta wannan yawwa duk jajircewa namiji idan ya sa ran shi zai yi abu mm. ba dai kama aure in dai ya furta zai yi to wallahi ko mahaifin shi da ya haife shi bai isa ya hana shi ba haka ne to kin gani me boye boyen ba shi kuma za a bata dama ta shirya za a bata dama ta shirya abokiyar zamanta mm. Mm. malama kin ji abin da ta faɗa duk da kike kina ra'ayin cewa a boye din shi yafi eh ba wai ina ra'ayin cewa a boye shi yafi bane ni ina sa abin a ma'aunin da yake ni a ganina shi ne mafita daidai kamar mu ma juna adalci tsakanin su mazan da mu matan ai ba matar da za ta so a mata kishiya daga sama ba za ta so ba to amma idan ya zo ya kasance haka menene abin da ya dace sai mu yi hakuri? Wato a ƙasa wa zuciya ne. tunda ai kowa tana son mijinta ya nuna ya isa din yawa amma idan ya zo da hakan to kada ki amfani da wannan damar ya zama miki silar da zai zama miki matsala ko wata cuta ko wata damuwa ko ki bar wani abin faɗe da abin kwatance a duniya ko ki bar mu iyalanki abin faɗe ai wancan sanda za a mata kishiya a kaza da kaza a'a. tuno cewa ita ma ummul mu'minin na Aisha an mata haka kuma ba dan ba a son ta ba duniya ta yadda ta shaida cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana son na Aisha fiye da dukkanin matansa in ka cire na Khadija kenan ba rashin soyayya ce ta sa ba a faɗa ba amma kuma wannan ba shi ne kuma dama ga maza su ce wai za su yi aure ba za su faɗa ma matansu ba saboda kasi musu hidimar da ake yi saboda haka wajibi ne ka kyautata mata iya kyautatawa ka kyautata ga iyalanka kamar yadda shi kanshi ta faɗa kishin duk babin kyautatawa ne mace ta samu sanyi rashin faɗan ma a cikin wani babi na kyautatawa ne wai saboda kada ta samu damuwa saboda haka ba a gaya mata ba amma sanda za a sanar da ita an zo mata da kyautatawa ta siga ne kyau da za ta fahimta gaba da na farko zan fara ɓangaren maza yana da kyau ya zama namiji akwai yadda da fahimta tsakanin shi da matarsa ta gida kuma ba laifi ba ne idan matarka tana da fahimta tana da eh, sauƙin gane abubuwa ka sanar da ita tun kafin ka yi aure cewa kana so ka yi aure duk da an san cewa ba wai wajibi ba ne ba wai dole ba ne kuma babu wani doka da ya ce dole sai ka yi haka din to amma akwai daɗi saboda sha'anin zamantakewa to idan kuma matarka mace ce mai zafin kishi wacce take ɗauka kishi a matsayin wani abu mai ƙarfi a wajenta to ana iya ƙin gaya mata da sauri saboda kiyayewar lafiyanta da kuma lafiyan zamantakewanku da ita domin wata idan ta san cewa ka fara shirya za ka yi aure wata watannin da za a ɗauka kafin ma a yi auren ba za a taɓa zama cikin kwanciyar hankali ba tun daga zama tsakaninka da ita da kuma dukka waɗanda suke rayuwa a cikin gidanku abin zai taɓa su to irin wa'innan mata. ɓoye musu ina ganin ba zai zama laifi ba sai kuma ɓangaren su mata ɗin ina ba su shawara da su yi ƙoƙari su rage kishi a cikin zuciyansu sannan kuma idan ya zamana cewa mace ta tsinci kanta a irin wannan yanayin wato ma'ana miji ya ɓoye mata zai yi aure sai bayan da ya yi sannan ta zo ta sani to ta yi haƙuri ta ɗauka ta kalli abin ta ɓangaren da bature yake ce ma in a positive way wato ma'ana ta yi abin kyakkyawan kallo da kyakkyawan fasara ta ɗauka cewa ba yayi ne domin ya muzanta ta ba ba yayi ba ne domin ya wulakanta ta a'a kila ya ki faɗa mata ne saboda kiyayewar lafiyanta kamar yadda na faɗa a baya da kuma a samu zaman lafiya da natsuwa saboda akwai wacce daga lokacin da ta ji za a yi wannan auren har zuwa tsawon lokacin da za a kai kafin a ɗaura auren tana cikin wani yanayi na damuwa wata za ta rami, wata za ta kamu da rashin lafiya da sauransu wanda idan ba a faɗa mata ba sai bayan da aka yi auren zai zama wannan matsalolin an taimake ta an cire mata su so da fatan ma'aurata za su duba waɗannan abubuwan guda biyu duka ɓangaren maza da matan domin a samu kyakkyawan zamantakewa kuma kowa a tafiyar da shi yadda ya dace kada kuma a yi mutum hukunci da abin da wasu suka yi kowa a mai hukunci da yanayin shi a halittansa da yadda yake fahimtar abubuwa da sauransu gaskiya a nawa ra'ayin zan so ya faɗan mu ko ba komai zai zama na hankali na a kwance yake ba zan dinga sa damuwa ba na riga na san ciwon da ba ni kaɗai ba ne wata za ta shigo so ko babu komai ya faɗa mun kuma sana ya kawar da kama a ce zargi kenan na da shi To gaskiya ni ana a ra'ayin gwara kar ya gaya min saboda idan ya gaya min zai kara min tension gwara kar ya gaya min ban san da zaman ta ba ta san da zamana ba shi kawai. gwara a ce daidai ranar ɗaura aure sai ya gaya min kin ga tension din na kwana ɗaya ne na kwana ɗaya ne kawai shikenan da a ce ya dinga ɗaukan kwalliya ya karya hula wai shi zai tafi taɗi a wurin ƙarin tension a ce a dinga waya a gaba na ni ba zan yi ɗaukan wa'innan ba gwara kawai a bari sai ran ɗaura auren sai ya gaya min tension ɗin lokaci ɗin da masifa bai ma saka ni a ciki ba bari in damu ne. ni a ra'ayin gara ya faɗa mu. mijina ne muna tare yau da gobe to a gani na in dai da amana in zai yi aure gara ya faɗa ma saboda ya shirya musu daga shi ya ita zaman aboki ya zama ba ma zaman kishiya za a ce ba tun da yau da gobe zo mu zauna zo mu saba ana tare amma ni dai a nawa ra'ayin gara ya faɗa ma dai ko ba wani abu ake kulla ba gara ya faɗa ma Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Aisha Dallami Ibrahim. Um, kin ga shi in aka zo bannin wai miji ya gaya wa mata zai ƙara aure gaskiya ni zan fara da abin da musulunci ya ce kin ga a musulunci ba wajibi ba ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kin ga shi muke koyi da shi duk matan shi da ya auro ko guda ɗaya bai sanarwa Nana Aisha zai ƙara aure ba sai dai ta ga ana yi kuma dalili shine ba wai dan yana son ya ɓata mata rai ba tunda kowa ya san cewa Nana Aisha ita ce farin cikin manzon Allah amma kin ga duk gudun kar ya tayar mata da hankali saboda mu mata muna da wani irin hali in muka ji abu to hankalin mu ya fi shi har mun ringa tunani kenan kafin ai abun me zai je ya dawo me zai yi kaza me zai yi kaza amma idan har ba mu sani ba muka ga an yi damuwan yakan gajartu amma kuma in aka dawo ra'ayi na ni a zamanin nan da muke ciki kin san maza ba a za a haɗa su da mazan da suke zamanin annabawa da sahabbai ba maza yanzu namiji zai faɗa haka zai ce yana koyi da mazan Allah amma ba za ki so ki san manafarci da maƙarƙashi yadda yake shiryawa a ransa ba so for a man namiji ya yi wannan abin yanzu to tabbas za ki ga majority bai yi shirin shuka alkhairi ba ba zai yi adalci ba amma kin ga akwai ba wai babu na garin ba fa akwai amma mu ma ja yanzu da wayewa da sauransu ilimin zamani ba za mu iya accepting ba za mu iya jurewa wai namiji a ce ya aure bai faɗa mana ba har ni kaina da wani ke wannan maganar na kawo misali ne na addini na musulunci sannan kuma na kawo na wannan zamanin da muke ciki so kin gani a gani na na ga inda practically na gani a zahiri inda namiji ya aure bai faɗa wa mata matarsa ba to har yau da shi da sauran matan nasa zaman ya kasa daɗi zaman doya da manja ake kuma har yau babu yadda tsakaninsu suna ɗaukan shi ne a matsayin munafiki suna ganin shi munafikin mata ne so kin ga for that ya faru duk wani yadda da kake da shi tsakaninka da matarka da wata fahimta da sauransu duk zai kau saboda wannan halin da ka bujiro da shi na cewa kaya aure ba baka gaya mata ba amma kuma fa it depend ni ina da defending mata kuma i go against them da wani bangaren saboda me akwai macen da in ka gaya wa za ka kara aure duk yadda za ta shiga ta fita sai ta wargaza wannan aure, ko da ba za ka shiga hakkinta ba amma idan ka fahimci matarka wace iyar mata ce an san mu mata ba a iya wahalin mu ba a iya faɗin abin da za mu yi sai lokaci ya zo amma me in ka fahimci halin matarka ka san yadda za ka yi ka fahimtar da ita ba wai ka zo mata da abin ba can out of the blue ba haka kin ga anan nan wata ma ciwo na iya kama ta a sanadin wannan abin da kai wata Zuciyar ta zai iya bugawa nan take saboda mu mata mun san an san kowar ɗan adam na da kishi amma kishin mata sai a hankali so ni gaskiya ni nawa ra'ayin kenan gaskiya duka-duka a nan ne za mu ja labulen shirin namu na yau a madadin binta ibrahim da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai fiona wa mayinan dudu da ta daidaita mana sauti aisha ma'azu ce take muku sallama daga nan birnin washington dc